الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكم مشاهدها عن رانا الثالثين sha uku na watan julai dubu da dubu biyu da ashirin da shida wanda ya daidai da ranar ashirin da takwas ga watan muharram dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas sun taru domin ci gaba da karatun hajji musulmi da ake gabatarwa duk yi a masallaci mai girma a dakin zazzawa ba tsara masa a da nisan kwana mai amfani da ranar litinin wannan shi ne darasi na ɗari da hamsin da hudu a jerin darasin da muke gabatarwa a cikin wannan littafi na min hajo muslim wanda littafi ne wanda ya kunshi ɗabi'u da ibadoji da akidu da mu'amalori, da duk abubuwan da musulmi yake bukata domin ya gyara rayuwar shi يقول لك أنا أشتري لك الصرف change change شابينا لريه لريبيو لتمانين لترى لا مكانش تاريخ الصرف يفعل شيء من الصرف شيني بيع النقدين ببعضها بعضا كبيع الدنامي نعم bai ulƙi bi ba ku yi ko za ka zo ka ja ma kawai tunda za ka yi ai bai zo ba bismillah zo ka ja ma wai dan ka gyara man bai bismillah ai ba zai zo ba bismillah bismillah تعريفه الصوت هو بيت مفهوم ببعدهما بعضا كبيت الزنانيق الذهب في الضعف حكمه الصرف الجائز إذ هو من البيع والبيع جائز بالكتاب والسنة قال تعالى وأحل الله البيع وأحل الله بيعه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله البيع نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الذهب بيعوا كنا وبيع الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد حكمته حكمة مشروعية الصرف إرفاق بالمسلم في تحويل آه، أمته أمته إلى أخرى إلى أملة أخرى إلى أملة أخرى هو في حاجة إليها نعم ما لن يكي الصرف تنج تعريف الصرف هو بيع النقدين بعضهما بعضا شيني ka إلى kuɗi kamar yanzu ka ba da naira a baka dala ko ka ba da naira a baka riyal shi sa nan ya ce ka bai dinanin fidirahimin fidda kamar ka canza dinaran a ka canza dinari da azurfa hukumu bai hukuncin sai ce a sarfu ja'izu canji ya halatta izuwa minan kai saboda yana daga cikin nau'in ciniki walbai jahizun bin kitabin sunna shi kuma ciniki ya halatta a littafin Allah ya halatta a sunan annabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala Allah madaukaki yana cewa wa ahallallahu al-bai'a Allah ya halatta ciniki wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yana cewa bi'u al-zahaba bil fidda kai ka shi tun yadan biyadi in za ku sayar da za ku canza azurfa da zinari to ku sayar da ita yadda kuka ga dama hikmatu ne hikimar da ta Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta canji ne ce hikmatu mashru'iyyat as-sarf al-irfa bil muslim fi ta'wil umratihi ila umratin ukhra shine a tausasa wa musulmi ta yadda in yana da kuɗi ya canza su zuwa wani kuɗin na daban waɗanda yake buƙata shi ne huwa fi hajjatin ilaiha kuɗin da yake buƙata saboda in ba haka ba in ka je ingila ka dawo ba ka da yadda za ka yi ka kashe rago kuɗin da ka ingila su ina fatan mun gani shiro mu شروطه يشترط في صحة الزواج الصالح آه، التقابل في المجلس بحيث يكون يدا بيد لقوله صلى الله عليه وسلم بيع الذهب بالفضة كما شئتم يدا بيد وقال عمر رضي الله عنه لا والذي لا تفارقوه حتى تأخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بال بالورد بالورد بالورد نعم ربا إلا ها وها إلا ها وها نعم قاله عمر لطلحة بن عبيد عبيد الله لمن لمن طرف من آه آه منه لما اصطرف منه لما اصطرف من منه مالك بن أنس مالك بن عوس مالك بن عوس فأخذ الجنانير وقال له حتى يأتي خازن من الغابة يأني فيعطيه حينئذ الجراثيم شروطه ليش شرطا شنيعا za a yi ciniki na canji ne sharuɗansa shi ne mala ya ce sun fi ci hati sof a taƙabu majalis dole ne a amsa hannu da hannu bi haisu ya kono ya dan biye ne da kauli sallallahu alaihi wasallam bi uzaba bil fidda kaifa shitum idan biye ne kuna iya canza zinare da azurfa yadda kuka so amma da shaɗin ya zama hannu da hannu mana idan asalin kuɗin sun bambanta kamar nera da dala to sharaɗi shi ne hannu da amma idan ya zamanto cewa a nera da nera ne kamar kana ba da tsofaffin kuɗi a baka sababbi to shi kuma wannan abin da ake bukata shi ne sai an samu sharuɗa guda biyu sai an samu attafabus sai an samu attamasu su zama daidai da daidai kuma a amsa نعم أحكامه للشرط أحكام هي يجوز شرط الزحف بالزحف والفضة بالفضة إذا اتحدا في الوزن بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثله ولا ولا ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيئوا الورق ولا تبيئوا الورقة بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيئوا منها آه، غائبا بناجز وكان ذلك في المجلس لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والسدة بالسدة ربا إلا ها إلا هاء وهاء نعم ما نيجي سوى شروط وشرط سا نقول كل شيء يشتغل في صحة الصرف التقابل في المجلس إذا ما عنده عنده سوى دعوة عند أكرويتوس سيدنا عمر رضي الله عنه ya ga wani ya haɗu da ya ga talhat bin ubaidillah a lokacin da malik dan aus ya canji a wajensa sai shi ga ya an shi kudin sai sai idan abin ne, sai yaran da ya zo daga dauci sannan zai biya sai ce dole ka ba shi kafin kawo kaga yanzu ma yana fama ka ba mutum dala sai ce maka zai baka amma da sharaɗin in ya samu network zai tura ma canjin ya samu network ko ka ba shi famu ya ce maka tumuri in ya zauna zai tura maka canjin da kuskure ne duka kuskure ne ya waje wa canji sai ya zama hannu da hannu ina fatan mun gani أحكامه إيه في جو في جو زي صرف أحكامه كذا يجي صرف الذهب يضاع يا وجب يا على عشان ذا أجر سيناري بزيناري والفضة بالفضة عشان ذا أجر فهد أجر فا إذا اجتهد في الوزن والفضة الفضة إذا اجتهد في الوزن in dai sun zama awon su ɗaya ne bi haisu la ya zidu a hadu da ɗaya ta yadda ɗayan su bai ɗaya yawa in dai wani bai wani yawa mutu za a iya canzawa ka ba da tsohuwa azurfa a baka sabuwa amma kai ya zama wani ya fi yawa tsohon gwal ɗin canza shi da sabon gwal amma ya waje ba zama kuɗin su ɗaya kuskure ne kana da gram na goma na gwal da jikin kuma a shi gram takwas baka gram takwas na sabo ko aka suna ka wani da kuskure saboda faɗa a nasu na ta biyu zuwa fi za illa da misali kada ku canza zinare da zinare ya zama daidai wa daidai wala tushiku بعضها على بعض kada ku karin wani akan wani amma wala ta ji walwarik walwarik illa da misli shi ma azarfa da azarfa za ku siya ya waje ba su ma su zama mislan da mislan ina fatan mun gane shi ma waje ba su zama mislan da mislan sai yake cewa wala ba ba ala ba ka ku kara sashi akan sashi wala ta biyo min ha za'iban dinaki kada ka bayar da kuɗi hannu kai kuma a ce sai daga baya za a ba kamar shi ne wannan misali ko ka kai tsofaffin ka banki ce daga baya ka da bayan sati ka an shi sababbi shi wannan bai halatta saboda irin su ɗaya قوله صلى الله عليه وسلم عذاب بالذات ربا إلا ها أو ها والفضة بالفضة ربا إلا ها أو ها سيناري da zinare riba ne sai hannu da hannu azurfa da azurfa ma نعم ne التفاضل مع مع مع اختلاف الجنس كذهب بالشبهة إذا كان في مجلس بقوله صلى الله عليه وسلم وسلم إذا اختلفت هذه الأشياء فجيئوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد إذا افترقا المتصارفان قبل قبل تقابض بطل بطل الصرف بقوله صلى الله عليه وسلم إلا هاء الجهاد وقوله إذا كان يدا بيد shi ne bayanin da muka yi a baya cewa idan jinsi ɗaya ne to ya waje ba su zama hannu da hannu kuma su zama mai daidai wa daida amma idan jinsu su ya bambanta to shi kuma a nan kawai abin da ake so shi ne su zama ne su zama hannu da hannu amma bai zama dole in ka ba da dala ɗaya a baka naira ɗaya ba ya halatta a samu tafawu wato dole an kai nazari sosai dole in dai ba mutum Allah ya toshe mai wasira ba dole ka gane cewa lallai wani addinin daga Allah ya yanzu ka ga nan so bai san gaibu ba amma ka dubi irin waɗannan tsare-tsare wanda ba wanda zai yi shi wanda ya san gaibu saboda addinin daga Allah ya Ka ga da dala suna kusan kankan kan da naira za ka zo ta mata nisa da yawa wajen dubu ɗaya da ɗari kaza to kaga da an ce sai su zama daidai wa daidai da canki ba zai yi amma da yake addinin daga ubangijin da ya halarci duniya kuma yake ci gaba da halittar mutanen duniya ya san abin da ya halitta shi tsara a ga tsari ne wanda ba zai taɓa karkacewa ba ala ya alamu man halaka ba huwa al-latiful saboda haka wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana ƙarkin musulunci da kuma darajar musulunci da kuma irin yadda za a gane cewa lallai musulunci addini ne wanda ya zo daga Allah kuma addini ne wanda ya zo domin ya tabbatar da abin ɗin bayi tabbatar da maslahar bayi wannan shi ne bayanin asar a taƙaice canji ya waje bai zama hannu da hannu da kuma zama daidai wa daidai idan kintso kuɗin da za a yi canji iri idan kuma jinsin su ya bambanta tunan kuma ya waje ba su zama a kawai hannu da hannu kamar naira da dala za mu tafi hukunci na biyu shi a tsala me assalam shi shine kan su yana daga cikin sunayen shi ana ce mai kuma ba da kaka ba ka san kanta da su <laughs> ladan ka san ba da kaka sarkin gida mai kanta da su sai amma ka san ba da kaka ba da san ba da kaka to sai yin fara ya ce wa a gai a tambayi tambaya ba ɗan ne ba da kaka na sai a yi kafin a fitan ne ya haɗa ya fara ta san ta kana gani a wuri gashi a fili so ba na abu ba na kana kafin ta na da na da na har yanzu ba wanda ya bayani haka bane amadu al'amar ne ne ba da kaka askalam shi ne askalam ɗin abin da ni na fahimta ba da kaka shi ne kamar tsohon damuna wani eh. ya ba wa wani kamar rabin da yi masara ko ya shuka a gona saboda fitarsa kamar iri ke nan ko wani idan yanayi na ya girbe sai ya zo ba ka zuciya da in ba ki da zuciya ko buɗe da rani. Kamanta karatu da muka yi aji. assalam fa ka manta shi assalam da muka yi haji a tuni dai ba da kakan da zai kai kaka to assalam ne assalam assalam fassara shi ne yawa to wani mana bayanin ba da kamar yadda ake cewa da dukkan da akwai lokacin da sama ruwa kan ruwa tsibirin manomi ba ake kiransa ba ka ba wa gari ya yi gari irin a je gurin yana da ƙarfi yana da masara ko dawa haka sai ya taimaka ya babba mutane da zumma cewa in kaka ta yi za su dawo mun da abin da ba hmm? amma a salon karatun da muka yi shi ne eh, mutum ya ba a zo aiki abu idan aka yi da ke kamar misali ko gona ko gida ko wani abu da haka idan aka yi cinikin abu sai a ba da a ba da kuɗi a ka biyan biyan kuɗi kace a ba da kuɗi kuma a jinkirta a biya ba da kaya a biya da sharaɗin za a biya kuɗi da aka yi aka zauna aka wannan aka daidaita amma ba da kuma sai a jinkita shi zuwa wani lokaci da shi ma aka kowanne irin kaya amma kowanne kaya ba kama wanne kaya kaga akwai aiki kenan eh, kamar ko misali dogon wannan abu kamar dai ko mota ko ba shi ka kai eh? ka lankwashe mana a kai ma baka san ba da kaka ba eh shi ba da kaka bari ku ji ne bayani kila ku da wani sunan kuka san shi na wasu abin da ake kira ba da kaka shi ne kamar yanzu misali yanzu muna damuna manomi yana buƙatar kuɗin da zai fi taki bai da yadda sai zo ya ce ka bani dubu hamsin ni kuma da kaka zan baka dubu zan baka buhu biyar musulunci ya kaba da kaka ne don ya sauƙaƙa saboda ya sauƙaƙa galibi za a ga shi manomi yana buƙatar ku, shi kuma wanda zai siya za a ce mai kayan da farashi ya hausa ko yanzu baɗi ka ba da kuɗin dubu ɗari biyu ka amfanin gonan baɗi za a baka daga ka gani da wanda suna kuke ce mai mai kuke kira shi ko wannan shi ne ba da kaka shi ya ba da kaka ka gani to mu je tarihi ne المجلس السابع السلام تعريفه السلام أو السلف هو بيع موصوف في الذمة وذلك بأن يشتري المسلم السلعة مضبوطة آه، بالوصف من الطعام أو الحيوان أو غيرهما إلى أجل معين فيدفع الثمن وينتظر الأجل المحدد ليتسلم السلعة وينتظر الأجل المحدد نعم محدد نعم وكشي المحدد نعم ما بك جدال في مكانش ليتسلم السلعة فإذا حل الأجل قدم له البائع السلعة قدم له البائع السلعة قدم له البائع a takaice shine bayanin da aka yi bayan wasu fi zimma bi sama na haji a baka kuɗi yanzu amma kai abin da za ka baya za ka sufanta shi abin da za ka bayar za ka siffanta shi kai kuma ka bayar da kayan da ake bukata abin da kuma za ka bayar sai ka siffanta shi wannan shi ne assalam ko kuma assalam ina fatan mu a assalam ina. حكم السلف نعم حكمه حكمه حكم السلم الجواب إذا هو بيع والبيع جائز بقول بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أخلف في شيء فليسلف في كيل معلوم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وقول, ابن عباس رضي الله عنهما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة وهم مثل في الثمار سنة آه، سنة والسنتين والثلاثة نعم yake cewa hukumu su shi ne ya halatta izu huwal bai'u saboda ciniki ne wal bai'u su kuma ciniki ya halatta da kaunar rasulu sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin alaihi wasallam man aslafa fi shay'in duk wanda yi salaf a wani abu to fa yusuf fi kailin ma'lum ya cikin kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum ina fatan mun gani wa qawlu ibn abbas radiyallahu anhu fada abdullahi bin abbas qadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam al madinata wa hum yusrifuna fi istimari as-sanata wa sanatayn wa thalath Zala sallallahu alaihi wasallam ya gabato Madina a lokacin mutane suna yin rantsi suna ba da kuɗi a ba yayin itatuwa nan gaba na shekara ɗaya na shekara biyu na shekara uku yanzu muhammad ta ba da dubu ɗari biyu da niyyar baƙi za a ba shi buhun masara biya ga halatta shi wannan bai salaf din ko bai salaf asalin sa haramun ne in an kalli ka'idojin shari'a saboda bai ulmatu ne sayar abin da babu shi to amma shari'a ta yi sauƙi ta yi tugaciya shari'a ta yi sauƙi ne ta yi tugaciya ba don wani abu ba illa saboda ya zamanto cewa an sauƙaƙawa mutane saboda kamar yadda muka yi bayani kowa yana amfana shi manomi yana amfana saboda yana tsanin bukatar ku ina fatan ku tsani shi ma wannan yana amfana a gashi da suna shi ma wanda ya siya yana amfana saboda za a mai saboda zai yi wuya a yi talab ko salam a siyar da shi da asalin kuɗin da ake kiyaye ina fatan muna gani. الشيخ شروطه يشترط لصحة السلم المالي أن يكون الثمن نقدا من الذهب أو فضته أو ما ناب عنهما من عملة كي لا يباع ربوي بمثله نسيئة باع أن ينضبط البيت بوصف تام يشخصه وذلك بذكره جنسه ونوعه وقدره حتى لا يقع بين المؤمن وأخيه خلاف يقضي بهما إلى مشاحنة والعداوة جاء أن يكون أجله معلوما محددا وبعيدا كنصف الشهر فأكثر جاء أن يقبض آه، ثمن samanu an yi kuma da samanu samanu في المجلس حتى لا لا يصبح na ولا لا يصبح حتى لا يصبح لا يصبح من حتى ده daga asbaha ne kaga zai zama yufil ba ba bai dai dai al والأصل في هذه الشروط قوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيد المعدوم ووجه المعدوم إلى أجل المعدوم. malam yake cewa sharaɗin salam na ɗaya hanyar kuna zama nuna da ni zahadi na wasu ba ya zama da kuɗi ne za a yi shi kuɗi za a amfani da shi wai kaya za ka ba a baka kaya wa abu ma na ba an huma min gwamnati kai layu ba a riba wuyin bilfini ba ka a ce da abin da yake na riba da su Da biyu an yanzu bi tsari mai biyu bi wasu ne su su ya zama shi kayan da za a bayan nan gaba ba yi bayani cikakke wanda za a gane shi fazalika bi zikri jinsi wa nau'ihi wa qadari wannan yana faruwa ne ta hanyar bayanin jinsinsa da nau'insa da kuma gwargwadon shi hatta la yaqa bainal muslimi wa afihi khilafun yufti bihi ma ila al-mushahalati wal adawa saboda kar tsakanin musulmi da musulmi samu matsalar da za ta kai zuwa ga gaba a tsakaninsu an yi kuna ajalhu muhaddadan an yi kuna ajalhu muhaddadan wa kanisu wa asa ya zama ajalinsa yankacce ne kuma mai tsawo kamar rabin wata ko kuma sama da haka أن يقبل الثمن في المجلس حتى لا يفتح من باب بيع التين التين المحرم ya zama an anshi kuɗin a majalisun saboda kai ya zama ƙarƙashin cinikin bashi da bashi wanda aka haramta wal asul fi hadhihi shurut asalin inda aka samu wannan shurut din na cewa dole sai an san abin adadin abin da za a siya dole sai an san daidai lokacin da za a amsa asalin dalilin da ya jawo aka sha waɗannan shuruɗin shine saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam man aslaka fi shay'in falislim fi kairin ma'alum wa wajen ma'alum wanda ya yi abin nan salaf a wani abu to ya yi shi fi kairin ma'alum abin awo sananne wa wajen malum ma'auni sananne ila ajalin ma'lum zuwa ga ajali wanda yake sananne hmm. so dai a takaicen za a yi ya zama kuɗi za ka ba kai kuma a baka kaya na biyu ya zama ka daidai lokacin da za a baka kaya na uku ya zama a kayan da za a baka an siffanta maka shi siffar da za ka iya ganewa na fatan mun gani ta amma wannan wannan shafin ne da ya sha ini? Eh? yake da ya kawo yake karye wuce ne ya kasance kai ya kasa da shahar eh. rabin shahar eh saboda ai ga kayan amfanin gona ne yawanci ake talafa amma dai ba dole ba ne kawai kwatance ne ba wai magana magana ta ne kawai kwatance ta ahkamu an yakuna al-ajabu mimma yatazayyaru aswaqu fihi وذلك كالشهر ونحوه لأن السلام في الأجل القريب حكمه حكم البيع والبيع يشترط فيه رؤية مبيع أن يكون الأجل زمنا يؤجل فيه غالبا آه، مسلم فيه فلا يصح أن يسلم في ربط في رطب في البديع أو عند في الشتاء مثلا لأنه آه، مبدعات للشقاق بين المسلمين بين المسلمين ايوه بين المسلمين نعم ان لم يذكر في العقد محل التسليم السلعه وجب تسليمها في محل العقد وان ذكر ذلك وأبين له محل خاص وهو كما أبين في العقد فحيث الاتفاق فحيث اتفقا على محل التسلل وجب تسلل السلعة فيه إذا المسلمون على شروطهم malam ya ce hukunce-hukunce na ɗaya an yi kuna al'ajul mata ta ku fihi ya zama ajalin yana cikin ajalin da kasuwanni suke canzawa ka shahar wani hauhi da Allah tsara fi ajiyar kari hukumar hukumar bai saboda in ya zama can kusa kusa ne wannan sai dai a ba shi hukuncin canza walbayin mishtar tufi ya ruya tulmari ku shi kuma ne ciniki ne to dole sai ka ga abin siya kuma ka cika shi أن يكون العجل الزمن الموجود فيه غالبا المسلم فيه ya zama shi abin da aka yi salamta za a iya samun shi a lokacin fala ya siho an yi sallama firotsabi firotsabi firrabi ya halatta a ya a yi salam na ‘ya'yan itatuwa ɗanyi a yi su a lokacin damuna ba awa inabin fi shita ko a ko ka bada kuɗi za a baka inabi kuma lokacin sanyi saboda ma zuwa dan na umar shi shiqaqi bainal musulmi. saboda yana jawo rabuwa kan musulmai in lam karfi fil bata mahallu taslimi sila wajaba taslimuha fi mahalli idan ba a faɗi idan a bayanin cini ba a faɗi gurin da za a ba da sila ba in ba ce a ina ne za a bayar ba to kawai automatically za a bayan ne a gurin da aka yi amfani wa zuciyar zari ka wa uyi na lahu mahallun khas kuwa kama na fila. amma idan aka ayyana masa lokacin ko kuma gurin da za a yi abin to a gurin da za a baya a yi na yi jin ittafaka ala mahallin taslim fa haitu ittafaka ala mahallin taslim وجب تسلم السلعة فيه إذ المسلمون على شروطه inda sun yi ittifaki a kan gurin da za a baya to ya waje ba su bayar kamar yadda su ina fatan mun gane mana in ba su ittifakin gurin da za a baya ba to zai zama inda suka kulla yarjejeniyar a nan za a baya eh gurin da suka kulla yarjejeniya kama a ce anan muka kulla yarjejeniya da sai zama a nan za a baya amma in an faɗi gurin da za a baya to a kan wannan sharaɗin za a sa ina ga mu tsaya a nan sai akwai tambaya ɗaya ko ko game da wannan karatu ko wani abin da ba

ai diyar da aka tsara su da haka da haka ko ta ragu ko ta karu ba zai canza yanzu misali ka ba shi cewa zai baka masara kan dubu ashirin ashirin sai ta koma dubu ɗari ɗari kama girbi haka nan zai baka ba za ka wanke haka kuma inda za a samu haka sai haka ta yi kasanan ma ba zai mutane idan mutum kuma karɓa irin wannan ne ba dai mun ce ba shi ne to yana nuna cewa dole a biya na wanda yake da wata tambaya ko a kan wannan karatu ko kuma wani karatu na dawa alaikum salam misali ce cikin na ruwan gona duwa akan ce ana cewa a kai maka jiya ɗaya sai ta haji a siyan maka da ya da ta ɗin duya duwa ya zai ka za ta za ta tsohon eh, rarrake na bom wanda da inda kun yi tufaki shi kenan na fiyan makaranta buhu biyar ne kai za ka haƙo ta halatta matuƙar an yi yarjejeniya eh, amma ya zamanto ya san kuma an yi idarar abin da zai haka. saboda doyar da take kasa ai ba a tantawa amma misali an ce za ka ɗebo buhu kaza ne ko awo kaza amma kai za ka haƙo ni na siyan maka da ita kaza ya halatta amma a ce an siyan ma da abin da yake ƙasa sai kuma baka san abin da yake ƙasa ba wannan ya zama riba ba ba ya zama gara akwai rashin tabbas duk da irin tsere gonar masara ɗin da bai gama aikin cikin gonar masara bai zama wata da yanzu yana cin kamar da ya gama wata da kai ba hmm. amma da ga shi cikin gonar da baki da kuskure ne dai bai gama furta kai ba shi wannan haramun kuma yana da haɗari tun da waɗanda suke yin wannan da yawa ba sa fitar da zakka yawa ba sa fitar da zakka yana da haɗari sosai in dai masara ba ta fidda kai ba ba ta yadda za a ce ta kai gaci ba to sai dai a ce da ita a matsayin karmami haka fuka ka fada amma ba a matsayin masara ya mara akwai wanda nan ta yi komai za a zo a cewa sai a cewa sai kawai ta ɗanya sai ga ta ɗanya yi ne haɗa mai sai da fidda zakka. Allah ya ce wa tuwa kuma yau masu daji hakkin manomi. A'a waye ce ya fitar da kamar a wata zai rage dole ya fitar da zakka. Dole an wannan kansa auna ya fitar da zakka shi ne daidai. Ba magana fitar da kuɗi. to dole sai an yi irin wannan cinikin a ba dole ba ne na? za a yi a ah, ba za a ya ba a kiyasi a kuskure ne a wannan saboda ai abin da aka samu bana ba dole a samu ba. a wanda shi da Allah Ya yi ta yi a ɗaya wani ce a ce mai haɗari shi za ka gaba albarka faɗin ko Allah ya ban mutum da talauci shi hayya mutum ko kuma ya samu kuɗin ba zai yi abubuwa masu amfani ba diya na ko da wanda manufa ce fara ko da wacce manufa ce dole sai an fitar mata ne Allah ne Allah ne da ma ka da yi wala dai mutum ya kula da haƙƙin Allah saboda ita zakka da ta ci idanun sosai mai cikin don ne fitar da zakka to sharar ya fita ya fito da kansa daga sharar su yana da kyau mutum ya lura da wannan su ma kamar zakka ba ga fitar da ita ba ka ban ne tare da ta Allah ya yi masu Allah ya ba mu na ga za mu takaita ne insha Allah Allah ya ba mu da jiwa Allah ya kare mu daga musiku da damuwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh